tun daga jiya laraba ne aka shaida gani ayarin 'yan gudun hijira na do suna komawa gida ran bayan wata yarjejeniya da hukumomin najeriya da kamar suka cimma gani an samu kwararren zaman lafiya a yankin har ya zuwa yau akwai waɗanda ke hanyar zuwa ran wasu da kafa inda wasu saboda fargabar yanayin tsaro a yankin suka zaɓi shigowa nan maiduguri domin neman matsuguni kafin su samu hanyar komawa gida to sai dai 'yan gudun hijira na bayyana su kan rashin tsaron da ake fama da shi a yankin da kuma rashin matsuguni da abinci da ke zama musu barazana a rayuwa rayuwarsu na ci karo da wani da ya bayyana sunan shi Ahmad Sale wadda ya ce ya fito ne daga kamar inda ya yada zango a gamburu kafin ya iso Maiduguri wadda ya bayyana min halin da suke ciki daga cameroon muke muka zo gan gala daga can ma dai abin muka ga kaman babu tsoro kuma kalbage mun tsorata da abin da ya faru sai muka shigo muka samu mu shigo cin maiduguri mun zo da sauwa da wasu yara kana kamar sa lafiya kuma yan mu da suke can gaskiya babu abinci ko suna wahala kuma wani yanzu aka musan za mu shiga ba tun mun zo mu samu sa komai a bakin mu ba sora mun yaran mu kana son zo suna roko wuri gashi nan dai yanzu sanya za mu yi ba ga waɗanda suka samu isuwa maiduguri kuma kungiyar da ke aikin jin kai na cikin gida sun fara kokarin taimaka musu kamar yadda Abdulaziz Mala daya daga cikin jami'in aikin jin kai ya shaida mun Eh, dangane da abin da yake faruwa a balge gwamnatin najeriya ta je ta gana da 'yan gudun hijiran da suke kamerun kwanakin da suka wuce sun nema ra'ayin su ji su ko suna so su koma kuma su zanna can sun ce eh lalle ba abin da suka rasa a kamerun amma ba abin da yake gida zaman dadi to shi yasa suka ce gara su dawo so an doka alkawari within one week za za abin da za a yi kafin su fara zuwa shi yasa yanzu sun fara zuwa kuma a samu security wanda suke squat din su daga daga gura madina har zuwa ran ah, sun fara zuwa tun shekaran jihar da ke eh, mu a matsayin na kungiyoyi muna nan muna kokari mu duba da gwamnati za a taimaka insha Allah. To ko menene matsayin hukumar bada agaji gaggawa ta jihar Borno wadda ke da hakkin kula da 'yan gudun hijiran a hukumance? Malam Usman Kacalla shine shugaban sashen kula da daukin gaggawa a hukumar. Eh a matsayin na sema ko yana doka ya ba da dawa mu aikin mu ko wani matsala ya faru jama'a za zo mu karbe su muna na equip in sun zo za mu first abin da muke za mu za mu kawo su sai mu mika su ga shugabanni kamar su 'yan sanda da sojoji su tantance su eh wanda ba matsala ba eh ba matsala kuka tantance mu kai su mu kai su camp muna da shelter sa mu sa su ba su abinci suna nan muna ba su abinci kuma muka samu NGO masu ba su taimaka sai su register nasu da NGO su dinga ba su abinci da yake san mu sai mu ma condiments muke bayarwa ainihin dry ration abincin nema ne take ba su sai mu da list din su mu ne nema to gashi mun yi sabbin baki su zo daga waje kaza kaza sai su karbi record din su su dinga ba su abinci kuma muna ba su kayan miya shelter duk rashin lafiya duk wanda mun muke take kiyanar su abinda mu kamar yadda masu aikin jin kai ke nunawa shine akwai waɗanda suke fama da cutu cututtuka da ya kamata a taimaka musu amma matsalolin tsaro ba zai bari a isa gare su ba a tar a taimaka musu bilyamin yusuf maiduguri arafai hausa